ويلقط الدمان في فسادي أسل الذي فيه الدمان بدي وهو بما أين للمؤين وهو بمال حيث لم يؤين ممكن نكو ba wasu hamin halatta barru'ati ba wasu lusi manyan nau'ukan zaujati ko وساخ من أهل التبرعات وثلث من يمنع كالزوجات وهو بوجه وهو بوجه أو بمال جاري والأحد منه أو على الهيار والاعتبار برضا من دمنا إذ كي يؤدى دين من لا أزنا ولله الحمد وصح من to shi ita da mana wasaha tana inganta wasaha ita da mana tana inganta min ahli tabarru'ati ga masu yi saboda Allah ahli tabarru'i wanda ya kasance shi na da dama na shi kyauta da dukiya ta yi ko shi sadaka da ita ko shi duwa da ya kaso da ita shi sai abin da ya kaso da dukiya ta yi shi na da dama wanda ba mahajuri ba su aka ce ma ahlut tabarruati to ahlut tabarruati sun kasu kashi biyu akwai waɗanda kasance ahlut tabarruati na amma ana sha maka ce su ga sashin dukiyarsu ba su amfani da ita gaba ɗaya ba mutsalakan na ba fi sulusina akwai wanda kasance mahajuri na mutsalakan wanda an mahajuri mutsalakan kamar mahaukaci da yaro mahaukaci mahajuri na mutsalakan ba za shi yi amfani da dukiya ta yi ba fi jami'i malihi a fi mahaukaci bai amfani da dukkanin dukiya ta yi ko su da senta? saboda shi na da wanda an maga isa gare shi wanda komi za a yi wannan maga isan shi ka yi saboda shi mahaukaci bai da tunani mai kyau don haka bai san abin da ya ka faɗi ba balle har shi wani abu saboda haka shari'a ba ta magana da shi saboda shari'a tana magana da wanda san abin da ya kai shi ko bai san abin da ka kai don haka bai da hidabu ta kalifin an gane wannan ko don haka shi mahaukaci ba zai yi amfani da dukkanin dukiya ta ba bai amfani da ita duka bai amfani da sulisin dukiya ta sai yaro shi ma yaro mahajuri na gaba ɗaya mutsalakan yaro bai amfani da sulisin dukiya ta bai amfani da dukkaninta saboda shi ma yaro la ya alamu ya kulu bai san abin da ke faɗi ba tunda bai san abin da ke faɗi ba ya hukuncin shari'a zai haushi hukuncin shari'a shina hawan mukallafai waɗanda ya kasance ukala'u ne masu hankali hidabul ukala'i shari'a tana magana da masu hankali ba da marasa hankali ba yaro bai da hankali mahaukaci bai da hankali don haka an kace amdu sabiyi wal majnuni kal hadai da gangancin yaro da mahaukaci tamka kuskure aka doka ta saboda ba su da alƙalami wanda bai da alƙalami kuma bai da hukunci don haka ashe nan kaga yaro bai da hukunci don haka ga dukiya ta gaba ɗaya hukuncin da shari'a ta yanka gare ta na irin tabarru'atu yi saboda Allah sai bawa a ɗauta ko biya ma wani bashi ko abin da ya kama da wannan shi wannan ba a azami shi ba in yana son yi sai ya tambayi shugaba ne ina so in yi kaza ce to he babu komai don haka shi kenan kaga da mana tana inganta mai ahli tabarru'ati mahaukaci bai shigo ba yaro bai shigo ba mutsalakan wasu risaman yumna'u sai kuma wanda ya kasance su kuma an hana su su yi unhani da abin da gota masu dusi ashe kenan wasahha ita da mana tana inganta min sulusi manyum na'u cikin sulusin wanda aka hana mu amfani da dukiyarsu su mutlaqan amma banda sulsi fil kulli la fi so sun samu su yi amfani da sulsin dukiyarsu su ana barin watan su yi wasici suna wasici da sulusin dukiya suna da mana mace na iya tsaya ma wani wanda aka biya bashi dubu ɗari uku wanda aka biya bashi dubu ɗari tana da dubu ɗari uku tana ya mai akan dubu ɗari don shine sulusin dukiyarta miji ba zai hana ba hakanan kuma a irin marar lahiya marar lahiya maridi shi ma shi na da dama shi amfani da sulusin dukiya ta yi in ba wajen bidan magani ba irin kyauta ko sadaka ko cin abinci irin cin abinci wannan ba za a hana mishi ba don cin abinci shi kamar gehen bidan magani na don da cin abinci da bidan magani duk gudana ba su da bambanci to shi mara lahiya wajen sayan magani ya samu gaba ɗaya shi ƙare dukiya ta wajen bidan magani yana da ke da dubu ɗari biyar wani likita ya ce zan yi ma magani ka warke amma in ka da dubu ɗari biyar za ka ba ni? su ke nan gare shi kuma ga magada ba su da kokobo to ya samu in dai tabbas ya shaɗanta cewa sai ka warke sannan ka biya ya samu shi shaɗin ya warke da ba dubu ɗari biyar ba a hana mishi amma in ya kasance shi na da dubu ɗari biyar to ba zai samu shi tsaya ma wani akan bashin da aka biya ba sai dai je sulusi don haka ce wa sulusi manyan na'u. da sulusin kuma wanda ya kasance an hana mishi wasici da abin da gota ma sulusi ko amfani da abin da gota ma sulusi shi cikin ahadu tabarru'ati amma fi sulusi to ba an hana mishi ga sulusi shi yi shi na amfani da duk abin da ya kasance sulusin dukiya ta yana to nan ga idan ya kasance shi an hana mishi kuma ya yi amfani da abin da gota ma sulusi wajen adamana to nan sai an tsaya an biɗi yarda ta ainihin miji in mata ce sai an biɗi yarda ta magadi in ya kasance marar lahiya ne nan nan gaga abin da gota lusi. amma in ya kasance da marar lahiya da mace suka tsaya ma wani gabashi wanda ka nutsar da dukkanin kuɗinsu gaba ɗai ba abin da ke ragewa tana da dubu ɗari biyar ta tsaya ma wani gabashi akan dubu biyar ko mara lahi yana dubu ɗari biyar ya tsaya wani gaba shi akan dubu ɗari biyar to nan shari'a ba ta da da sulusi ba ta da da abin da ya cinye dukiyar gaba ɗaya dun nan babu ko guda duk gaba ɗaya ya roshe ba a ce a koma ga sulusi saboda mi ta tsaya ma abin da ka nutsar da dukkanin dukiyarta ko kuma shi mara lahiya ya tsaya ma abin da ka nutsar da dukkanin dukiya ta yi to nan ba a tsaya biɗayyar da watan ainihin shi miji ko kuma watan biɗayyar da ta warisi duk gaba ɗaya addamana ta ɓaci gaba ɗaya wasu thuluthu manyan yumnu aka zawjati to shi damana ya kaso kashi uku akwai damanu wajahin akwai damanu dalabin akwai damanu malin akwai daminu wajahin daminu malin daminu dalabin wa huwa bi wajahin akwai daminul wajahi wanda ke tsaya ma ga huska ashe ke nemi addamin wajahi hici na tsaya ma a almanu fulanan ala wajahihi zan tsaya ma wani akan huskar shi abinda a tsaya akan huka duk da aka son wannan mutum kana kawo shi kace gashi wannan in an ta hakai shi majalisar qada'i in an ce rab kawo shi kotu ko rab kawo shi majalisa kai za ka kawo shi kace zan kawo shi ran kai to wannan ka tsaya ma huska in lokacin nan yayi ka kawo shi amma in ka ce na tsaya ma huska ta yi na tsaya ma huska ta yi kawai haka ka ce to wannan yana yiwa dukiya ka tsaya ma sai a ce hukumu in ka ce na tsaya ma huska ta yi akan in nemo shi baka shar'anta majalisar qada'i ba to ka shar'anta huska ta yi akan nema ne in ya kasance bai sakkwato lokacin ban bashi yi an kace shi na gusau to gusau in ya kasance akwai alƙali can wanda ka iya hukunci sai ka ce waya ta so mu tafi gusau in kun ka zo ka ce to gawa ne <laughs> na ta tashi gare ka ni na koma sakwato tunda nan baka shaɗanta cewa sai ka kai shi waje sulka za'i ba cewa ɗaya kana neman mai shi to nan kuma in ya rusuha sai ka zo ka ce ne ce to ka san fuska ne tsaya muku ce to mu tahi ka kabari ne nan babu sha mutu ni na bara an gane wannan ko to nan ga in ya kasance baka tsaya ma ka tsaya ma huska amma ba majlisul qada'i ba amma wanda tsaya ma huska in yi saki abinda a sake nan ka gane shi ka ki halartar da shi majalisa ko kuma ka ce wani tsere wani nan da daka lokaci ya kusa sani inda ka yi to in kai wannan aka gane haka kai wannan kaza ka biya hmm. to mutai wuhuwa bi wuhuwa dojahin ko wannan shi ake kira daminul wajahi to daminul wajahi ba a sa shi biya muddin ba tabridi yayi ba amma in yayi tabridi ya ki kawo wannan mutum ko kuma ce hicere to wannan zai biya amma in ba haka ba in ya ce huska ɗai ya tsaya ma kuma tun harko ya ce to ni huska ya tsaya ma ban habiya ko da bai biya ba to wannan shi kenan ka bada oho bi wajahin aw bi talabin aw ko kuma watan bi talabin akwai damin da talabi ina sani akwai damin da talabi bai kawo shi ba ai ya sanya ha cikin daminar wajahi akwai daminar talabi idan lokacin biya yi idan lokacin biya yi ina gwada ma inda wani yake duk inda aka gani na sani ina tsaya mai amma ga in gwada ma inda yake kawai in ka tashi bi tsate bi danni ina gwada ma wuri ne duk inda shiga ina gwada ma shi to wannan shi kuma shi aka ce ma daminul talabi ka tsaya mai akan amma ka nemo mai shi ka gwada mai inda yake shi zo shi kamo shi ko kuma shi kai shi ga hukuma kai ka bar mali jarin haka nan kuma wa huwa jarin bi malin ita da mana tana gudana kuma ga kuɗi ka ce mi ka tsaya ma ka ce atahammaluhu alama alaihi zan tsaya mishi akan abin da aka biya ta yi bashi ko nawa na zan tsaya mishi wannan daminul mali kenan to in lokacin biyayya za a yi tunda dukiya ka tsaya ma to shi na ce wal ahazu minhu gare shi za ka karba wannan shi a kauli na imamu na malik radiyallahu anhu almarju anhu wanda yake ya ruju'i daga wannan kauli ce wal ahzu minhu Intanet, in ya kasance musulun mawadaci na wa huwa hadirun shina cikin gari to baka neman wanda ya tsaya ma wannan mutum sai dai ka zo ka ce wani ina kuɗi na lokacin biya yayi ba dukiya ya tsaya ma ba ko to in dukiya ya tsaya ma in lokacin biya yayi baka san mai sai ka ta ma wanda haka biya bashi tunda shina nan hadirun sannan kuma shi nan da hali ne ka ko ka biɗi wance dangane da tsaya mai sai ka zo ah, lokacin biya ba ni kuɗi na wannan shi a ƙauli na farko wanda imamu na malik radiyallahu anhu ya yi ruju'i da gare shi ta ƙauli na juha au alal hiyari ko akan zaɓi nan ƙauli na imamu na malik kenan wanda ya kasance shi kuma almarjuu anhu ya dawo daga wannan ƙauli na shi amma kuma bisa gare shi kudatu suke duk alƙalai suna akan wannan ƙauli bisa gare shi na kuma maluma na masaba ta yi a asabu kuma sun karɓi wannan ƙauli wannan kauli kuma shi cikin almarju anhu kaulin da an ka dawo da gare shi kenan ashe kenan ba mutsalakan na ba kauli na imami in yarju da gare shi ba a fatawa gare an gane to an ce duk qudatu na abin ga murakish da wannan kauli suka amfani mutanen Morocco gaba ɗaya manya-manyan alƙalai na Morocco suna amfani da wannan kauli da manya-manyan malamai na Fas suna aiki da wannan kauli wanda kasance kauli na Imam na Malik wanda kasance kuma ya yi rujui da gare shi ina jin wabihi mm, wabihi abta ibn shasin to shi na ce wa alal hiyari ko akan zabi a yan lokacin bayayi shi shina da wadata ta kana da zaɓi ko ka tahi gare shi ka amsa wal ahzu minhu ka amsa da gare shi shi ainihin wanda haka biya bashi ko hakoma ga shi daminin ka amshi kuɗinka ba sai ka biɗi malmuni ba sai hakoma kawai ga daminin ka amshi kuɗinka to nan ga sai imamu na malik radiyallahu anhu ya akan wani ƙauli ko kuma akan wata fahimta wadda ya kasance tashi ci kuma dukkanin ko sun bi shi akan wannan sai ce wala atibara ba a kula birda da yardan mandumina wanda ka tsaya ma in ka ce na tsaya ma wani akan dubu ɗari inda haka biya ta yi bai ce ni ban yadda baban sun kowa ya tsaya mini an gane wannan ba a tsaya a jirar yarda ta yi ba sai da yarda ta yi ba wala atibara ba a kula bir da man dumina da da wanda an ka tsaya ma ce saboda mi is qayyu adda don ana iya biyan bashin is qayyu adda ana biyan dainu bashin man la azan wanda bai bada dama ba baka bada dama ba mutun shi biya bashi ya samu shi biya bashi nawa wani ka bai wani sai an ka ce dubu ɗari shi ka biya tai sai ka ce ga dubu ɗari kai wani na zo in biya wani bashi an ka ce ka biya ko kuma lokacin biya bai ba an ka ce ai ka biya bashi ce na biya to ai ban saka ba ban baka dama ba ko baka ba shi dama ba shina yi ko mutum bai baka dama ba kana tsaya mai gaba shi ko mutum bai baka dama ba kana biya mai bashi mu koma can harkokin karatu mu yace mi me su harkokin karatu wa huwa min al-ma'rufi wa anna malika radiyallahu adda haza min al-ma'rufi wa man azama nafsahu ma'rufan lazamahu duk wanda ta ma shi wani abu wanda kasance ma'rufun nan lazamu ya lazimce shi la'anna malikan alzama man alzama nafsahu ma'rufan ko kuma aujaba aujabal ma'rufa imamu na malik ya wajabta al ma'rufa aiki na alheri ala man aujabahu ala nafsihi ga wanda ya wajabta ma kanshi ashe kenan min al ma'rufi aikin alheri na kace kai ko ka wajabta ma kanka ashe kenan ya hauka don haka ba a tsaye da yadda wace nan ga ashe kenan saboda mi saboda lahi ya shigo ciki nan lahi za a debi tun da ya ce na wajabta ma kaina in biya ma wani bashi ko in tsaya ma wani ga bashi shikenan yayi kuma abinda a wannan ya zo ga hadisin mazo sallallahu alaihi wasallama gabanin watan gabanin shudo wa ya zo ga hadisin mazo sallallahu alaihi wasallama farkon a rayuwar manzo in ya kasance ana biya mutum bashi ba zai mai sallah ba zai tambaya ya yi wasici eh, ya yi wasici ya bar bashi eh, ya bar bashi to in ya bar bashi manzo Allah bai mai sallah sai ce kuwa dan uwan ku sallah manzo Allah ba zai mai sallah ba in ya kasance ana biya ta bashi sai shi ce kuwa dan uwan ku sallah to sai kasance wani sahabi ya rasu manzo Allah bincika ya ce ana biya ta bashi an kace ana biya ta bashi sai ce to kuwa dan uwan ku sallah sai wani sahabi ce ya rasulullahi na dauka mai bashi zan biya mai sai manzo Allah ce wannan kam sannan tsaya sallah ka gane in ka diba an tsaya mani gaba shi kenan kuma bai ba da dama ba izka yu adda dai ana biya ma mutum bashi ko da bai ba dama na biya mai ba don haka shi kenan kaga wala atibara biri daman dumina izka yu adda dai man la bisa ga wannan shi kenan kaga ita da mana saboda Allah akanta wa huwa min al-ma'rufi wa ma kana min al-ma'rufi wa huwa haqqun lillahi subhanahu wata'ala wala yakunu illa lillahi bashi kasance sai saboda Allah tunda ya kasance saboda Allah kenan Allah ka biya in kuma an ka saba Allah an ka saba ma alhamdulillah wa salatu salamu ala rasulullahi sallallahu alaihi mm. mm. mm. wasu sun ɗauki wancan ƙauli na cewa wal ahzu minhu sun tahi akan wannan kuma shine ƙauli almarju ilaihi wanda komo akan shi shi kuma abu alal hiyari shi a ƙauli almarju anhu wanda tashi daga gare shi amma dukkanin kuzatu na fas da ba a kai ne suke kuma bisa gare shi na ina ganin wasu manya-manya maluma guda biyu sun ka ta yi hmm? a'a nan nan ga dibe da hujja hujja da sun ka diba nan nan ga a ainihin cewa lokacin biya yayi kuma gashi kuma amala ta kasance ta mutum biyu ko shi in ka diba daminun shina tsakanin mutum biyu shina tsakanin wanda aka biya bashi da wa wanda aka biya bashi da mai bin bashi to shi mai bin bashi shi kuma kama ya mu'amala da mutum biyu ya yi mu'amala da wanda shi ka biya bashi ya mu'amala da wanda tsaya wanda aka biya bashi mu'amala ta zambi ashe in lokacin amsa kuɗin ka yi kana da zaɓi duk inda ka so ka zo ka amshi kuɗin ka na'am Eh. A'a, ba ka samu kai wannan ba muddin dai ainihin babu kiyayya tsakanin ku da wannan sai akwai kiyayya amma babu kiyayya kenan, in mutum ya riga ce na tsaya ma wani akan bashi ba ka samu ka ce ban yadda da ka tsaya ba saboda mi tsaya ma wani gaba shi yanke husuma na gudun jayayya ta faru shi ka samu ce to wani na tsaya mai gabashin nan ashe in ka ce ba ka yadda ba kenan husuma haka su yi ko to don haka a ba ta baka dama eh. Eh. Hmm. sai ka faɗa ma alƙali shi ke nan babban gawa ne ba amma nan in baka shir'antar da biya ba tun harko ka shirantar cewa baka biya amma in baka yi wannan shirɗi ba wa daminul wajhi bi gurmin ulzima <laughs> sai ka faɗi haka sai ka faɗi haka ko kuma sai ka yi nuhin haka wasu malumma sun ce ko ba ka faɗi haka ba in dai ka yi nuhin haka ana aiki da niyyarka saboda ma'rufun na ma'rufun kuma ana aiki da abin da mutum ya niyya hmm. fatar rago da an ka yanke ba a je ba ana sallah bisa gare ta hmm. tana danyarta kamar kai sallah bisa ga tsokan nama na eh a ya kake na fa kullu hayyan dahirun wal muzakka ku muna cikin ayan dahirati wal muzakka ku da abinda an ka yanki wal bahariyu wa dhul al hayatuhu bi barrin wal muzakka wa juz'uhu shi a cikin farkon karatunka na'am eh eh, eh fa'irin wago da an ka cire ta kumba watan a muna kinan ta rasu zubri ko kan akai fa to shi kan akai fa dahiri na saboda mai mata hulhul hayatu ai rayuwa ba ta sabka gare shi idan aka da aka cire a ce a tara wuri guda dan najasa ta ba haka ne kamar yanzu su ma da an ka aski in an ka aski su ma ai su ma na dahira ce shi gashin da an ka aske ɗahiri na saboda baya cikin mata hulu hayatu amma an haka ma an ka ciro ha in an ka ciro gashi an ka ciro kamar irin kaga gashin hamuci kaga cira ta yi akai ko kuma sunna ta manzo ta bayyana da shi gashi hamuci ba aske shi akai ba cire shi akai to idan an ka cire gashi hamuci aka tara shi wuri guda ba a sallah bisa gare shi saboda me in ka diba ciro shi an ka yi eh. hmm. ka san can mun yi magana akan watan sha'arun walomin hinzirin amma in juzat in ya kasance yankowa aka yi ko in yankowa an kai ba ciruwa an kai ba to tunda an kace walomin hinzirin in juzat ashe kenan na ragoha ba babu aula ana magana game da fata wadda an kace hmm. to mala an ce ma imam malik radiyallahu anhu ya yi tafiya game da cewa wannan tsarkin ayyuma da harin biga mm. faɗaɗ ɗaura mm. to an ce ya yi daya a kan wannan mm. eh, tsarkin na lugawiya na eh. ba na shari'iya ba ne to mallan ya aka yi ba farki farki yanzu abinda a farki nan daga tsakanin ɗaharatun lugawiyatun wa ɗaharatun shari'iyyatun yanzu irin kayayyakin wasa kayayyakin wasa na kiɗi an gane ku kama irin piano ko kama wasu suka rubuta ta da larabci in ka diba abin nan to to wani tahi na na wannan wanda rubuta a kitabul kaba'iri na mace so na mace farkon sunan littafin na ibn hajar alhaitami haytami azzawajiru an yi iktirafil kaba'iri ya kawo can kayayyakin kiɗi yace in an kadi ba ɗahirai na ga zatin jikinsu amma ga shari'a ha kaga najisa ne ko to kaga addi ba ga zatin jikinsu ɗahirai ne amma ga shari'a najisa ne ko saboda ƙazirun na duk abin da ya kasance almalahi duk abin da ke shigaltar suwa daga zikirullahi subhanahu wata'ala ya shigo cikin watan abin nan akwai aya alkur'ani inda Allah ke bayani akan nisanta irin waɗannan ababa daga cikin masallaci ana iya kawo ayan nan wajen da buru rijisa min al-ausani wajen tunda bu rijisa min al-ausani a rijin al-ausani an ka ambaci ausanu rijisu ainihin jikinsu minana ɗahiri na to ga shari'a fa ga rijisun na ko rijisa min al-ausani kan haka nan na wannan a imamu shankidi cikin adwa'ul bayani fi ilahil qur'ani bil qur'ani nashi yace dukkanin kyamara wadda an kasa cikin masallaci mai doka hoto rijisun naminal ausani ba halan na ba a sa cikin masallaci ne gaba ɗaya haka a fito da rubuta na ga wannan rubuce cikin littafi ne alwadu bayani fi ilahil qur'ani bil qur'ani a shekenan kaga duk irin waɗannan kyamarorin ga shi ga nashi tahiya dukkanin su kamar irin waɗannan ga rijisun suna al-ausani an gane amma dai maluma na madina sun yi fatawa akan babu komi bisa ga fatawa ta maluman madina an ka sa kyamara kyamara cikin masallaci haramai ne masu ɗaukar hoto amma shi bai ta yi akan haka nan ba don haka ba fatawa ta yi ta ba rage suna minar hausa ne ba surori suka ɗauka ba to akwai halacin ɗaukar sura <laughs> eh? <laughs> ai makaruhi ta ko eh? a nan muna son mu bagwadi farki tsakanin daga wuyatun wadda harfin shar'iyyatun tafam ba sallah bisa gare shi ba a sallah bisa gare shi amma nan ga shi na tahi wata wafi haka rahatu la'aji wata kufu filkai hamti filkai mahati wafi haka rahatu la'aji wata kufu filkai hamti shi na tahi insha Allah صلوا على النبي صلى الله عليه وسلم